Jama'a Assalamu alaikum. Barkanmu da warhaka, kuma barkanmu da sake saduwa a cikin shirin rayuwarmu a yau. Shirin da yake kawo muku zafafan karatu mu na Hausa, da inda zai faɗakantar da ku, nishaɗantar da ku, gami da wa'azantar da ku masu sauraro. Sunana Umma Imana. A wannan lokaci da muke ciki, muna ɗauke da ƙayataccen littafin na mai suna zaran baba wallafar shahararriyar marubuciyar nan zainab y hussein wadda yake zuwar muku a wannan channel taku mai suna arewa blue suna na umma aimana wadda ni ce zan ci akalar shirin a halin yanzu masu sauraro idan ba ku manta ba a shirin da ya gabata mun tsaya ne a inda muka ce ko da su ya awal suka fita garin suka fara zagayewa ina nuna musu gonaki yadda suka yi kore shagonin sha'awa Ga amfanin gona ya yi sosai, gurin ya yi wa Azad kyau, sarki ya fara yi. Daga nan ya so da su wudil, nan ma wajen ruwa suka shiga, ga kwale-kwale nan, shi ma dai haka suka yi ta yawo. Mahmud da ya ji daɗin yadda Azad ya nuna murnarsa, da yadda duk inda suka je bai yi zaton zai iya kaiwa yini ba, a yadda yake yi a garinsu, dan babu wanda bai san Azad ba, wajen takama da nuna isa a garin na Ajmer da ke ƙasar Dubai. Tare da Adnan, shi ma ɗan sarki ne na garin Abu Dhabi. Shi kaɗai ne ɗan waziri a tim nasu, ko na ce shi ma ɗan sarki ne, tunda sarkin ba shi da ɗa ko ɗaya. Ba su dawo ba sai wajen 8 pm, ita ma Zara yawanta ta ita ma Zara yawanta ta sha ita da Bintu, gidan ƙawayenta duk ta je da ita. A nan ne muka tsaya yanzu za mu ɗora. Su wajen shida ne suke tare, tunda da dangin mamanta na Lola duk sun fara iso. Tattaunawa suka yi akan gobe insha Allah za su je wajen Anas su kara tuntubarsa akan ya haƙura ya janye tunda ba wai yana son ta bane. Mahaifinsa da ya ga Sara sosai shi ma yarinyar ta shiga ransa. Ga ta da hankali kuma kuma ya ganta kyakkyawa kamar ba rainan gaya ba. ga shi ta ji larabci shi ma dai addu'arsa Allah ya ba wa ɗansa wannan yarinyar. Dan sosai yake alfahari da matan Hausawa. Lokacin da ya auri Hafsa bai zaci zai same ta 100% ba. amma ina amma sai ya da abin da ya wuce 100% to shi ma yana fatan ɗansa ya sami nutsuwar da ya samu bayan kwana hudu kullum suke zuwa Kano don duba Anas amma duk lokacin da suka je sai a ce baya nan haka yasa a yau suka rantse sai sun gan shi saboda lokaci ƙara gudu yake dangi sun fara taruwa dudu duk bai fi sauran five days ba ka fara biki zara dai ta take da dare tana makale da mai kyau tunda da rana ba sa nan kuma inna bata ta bari ta fita saboda gyaran jikin na aka fare mata ga abubuwa da ake ta haɗa mata na sha amma ba wani mai yawa ba tun da dai zara ba wata babba bace haka suka tafi har da ya salis shi ma ya tsani auren hakan ya saka sammako suka yi suka diris sai unguwarsu lokacin shi yana teburin mr smile da abba gana masu shayi da wankansa yana shan hira da alama fita zai yi sai jin sallama ya a kansa yana daga ido ya gansu sai wani bata fuska tunda ya gaya a Salis hannunsa suka kama sai wani karamin lungu. Ya awon ne ya fara magana. Malam Anas masoyin Zara ko? Kai ya kada ya ce tabbas ko kana shakka idan ma kana yi to ka bari za ka tantance ranar da aka kai min ita. Murmushi ya ce na zo na haɗa ka da Allah na kuma yi maka last warning na ƙarshe ka fita hanyar ƙanwa ta Zara ka rabu da ita ka je can ka samu daidai da kai. Wannan da kake gani shine yake son ta ya san darajar ta yake mata ƙauna ta fi sabilin layi ba wai jikinta yake so ba kai ban da abin ka? mai zaka tsinta jikin yarinyar da ko kirgan dangi bai ma gama fitowa jikinta ba abin da yake bidin a wajenta abin da yake bida wajenta shi nake so kuma ko da ma a ce yarinya ce shekara tara tunda za a ɗaura ina ruwanka za a ta wuce idan kuma kuka ci kan ciki wallahi ba zan sake taɓa ba ba zan sake ta ba zan zauna da ita ne ta san rayuwa banda ka, kai jar fata ne miye naka na rikicewa sai ita ga 'yan mata nan da yawa a garin ku ka je ka samu mana ka aura ko dole sai zara da kake gani kullum ni ban ma yarda da kai ba ni ban ma yarda da kai ba da ita ni ban ma yarda da ni ban yarda da kai da ita ba ma anya ko ma ita kake so na yi maka lamuni zan baka ita bayan one kafin na kawo ta gida ma sai mun je asibiti an yi mana wankin ciki kaga ko ranar zaka iya aurenta duk wannan maganar ana tsagera ke yi musu Muhammad da ransa ya gama ɓaci sosai, bai san lokacin da ya fara bashi mari ba, sai da ya masa biyar kafin aka, ci galaba ya iya cika shi. Wani irin wani tururi haɗe da madarar wuta na bakin ciki ne yake cinsa. Lallai zaransa za a yi wa wannan cin mutuncin, kenan shi ba ma son Allah yake mata ba. Rayuwar ta zai lalata, sannan ya sake ta. To da ba ta da wanda take so, yake son ta, da ƙaramar bazawara zai mai da ita, lallai yayi kuskure. ya Salis ne ce, Anas, mun haɗa ka da Allah cikin sauki ka rabu da Zara. Kaƙi, amma wallahi akan haka ko wanda kake so sai ta guje ka. Mu je zuwa. Wurin zama cikin unguwarku sai ka rasa shashasha wanda bai gaji da wanda bai gaji daraja da kima ba. Azadi, ya awal, ku to idan ya san wata bai san wata ba. Haka suka ja mamu da kyar wanda har hawaye masu daɗaɗi sai da suka zuba. Jin tsananin jin tanadin tsiyar da aka yi wa 'yar gidansa. A can gaya, mai gari da ya sasanta habibtinsa don inna ko kallon inda yake ba ta yi, sai da ya haɗa da maman su Mahmud, sannan aka shirya. Su yi Salis ba su zame ko ina ba sai asibiti wajen dakta, wajen dakta Samir. Tun da dakto ne, kuma shi ya ba da shawara akan kan mata abin da take so. Gaya masa komai suka yi, murmushi ya ce lallai zai kuwa ji kunya, wallahi sai ya gagara fitowa. Ba dai shi dan iska ba, ni kuma zan haɗa masa abin da ko da gaskiya ta fito zai ji kunya. ku yi ƙoƙari ku ce a kawo su a yi test daga shi har zara. Idan aka yi haka za mu yi finding out na solution namu. Simple a HIV zan masa. Kun ga idan mai gari ya ji haka ai dole ya haƙura. Haka aka yi gida suka koma. Nan fa ya salisa yau malam famfo kan lallai sai a je a yi test tunda ya halatta ma. wani bai san yana da ita ba idan aka yi katari da ya yi yuzin da wani ƙarfi wanda mai ita ya amfani da shi haka ya yi ta ɗora shi har ya yadda tun da Salis ne, da ya awal ne zai ce makirci ya ɗa, tun da ya duk da ya ga ya daina masa magana. Washe gari sai ga su, shi da kansa ana sai zo ya ɗauke ta, za a yi magana. Malam ya ce a bari su tafi su biyu tunda sauran uku sauran three a ɗaura aure kuma ai yaron yana da hankali. Anas ɗan ƙarya maimakon ya tafi Nasarawa Hospital ko Murtala a'a sai ya tafi cikin sauƙi inda za a kashe shi wato Hauban Hospital inda Samir yake. Suna shiga da takama ya tambaya cewa yana son za a yi musu HIV test, wannan ita ce matar da zai aura. Paul suka buɗe da komai da komai sannan ta ce ya jira dakto ya zo. Yawan awal shi ya faɗa wa Zara, ya ce ko sun je wani asibitin ta ce ita ba ta shiga, idan ta ki ya kira waya. Shin ka sai na ce a kawo ki na su Samir, to sai aka ci sa'a nan ma ya kawo ta. Hira yake mata kafin likita ya zo, amma ita ko kallo bai ishe ta ba. A zuciyarsa ya ce lallai yarinya kin kusa shigowa hannu. za ki yi bayani ne. kom in aka ce musu, lab suka shiga, a nan aka ɗiba aka gama. A lokacin suke ba da result, amma sai aka ce musu sanar da two saboda wani mashin nasu ya samu problem. Haka ya tarkata suka dawo, a hanya kofi wata bai siya mata ba, ita ma bata roƙa ba. Wow, mutumi na ka iya, kai siya ya awwal ne, kenan suna bin su a baya kenan. Lallai, ai ku bari sai ranar ɗaurin auren za a nuna, idan aka nuna yanzu komai zai iya faruwa, zai ce ba shi da ita, kuma kun san ƙara zuwa wani asibitin za a yi a gano. Amma idan aka ba da ranar hankalin su tashi zai yi, kaga ba sa son jin kunya sun tara mutane. Kuma babu lokacin da za a ƙara wani test ɗin, kaga a nan in na ta aikin ta na cewa to a baka. Amma dai kana da brain, na yi tunanin yau za a yi bayan. Azad ne ce, ai ba za mu bar shi haka ba sai mun ƙara da sa shi rubutun dole kuma ya yi sani da komai akan shi baya son ta dole akai masa, saboda haka ba zai iya zama da ita ba. Ko an ɗaura, to shi ya sake ta saki uku, nan ma dariya suka saka. Cin komai ya zo cikin sauƙi, kai alhamdulillah, Allah mun gode maka. Mai kyau yake faɗa. Zara ko ta koma gida, ta ce dai ga abin da suka yi, kuma an ce result sai bayan kwana biyu, babu laifi, ai yaron yana da ai yaron da yana da wani abu ba zai bari a ji ba. Yau ake yin kamu, kuma kuma kamu na 'yar kuma kamu na 'yar mai shi na wadda ake ji da ita 'yar dangi a wani katon waje ake yi cannabis aka zuba da fararen kujeru an zagaye su da decoration milk and blue wajen da aka tanada don amarya shi ma sai ɗaukar ido yake kai baka ce a gaya ake wannan shagalin ba aikin anta aisha ne ta gira masu decoration ɗin tun daga kano da wadda za ta yi wa amarya kwalliya sosai gurin in ƙayatu ya sha kyau wajen karfe uku a gidan mai gari ɗakin inna mai ɗakin ina mai kwalliyar ce take yi wa Zara makeup bayan kunshin da aka yi mata wanda ita kuma wata ‘yar jaji ce mai haɗa sirrin ƙamshi ta mata. Doguwar riga ƙirar Bahrain ita ta saka, maman mai kyau ta bata, komai da ya tafi cikin tsari, har aka fito da ita zuwa wajen. Lokacin da mai kyau ya ganta, kamar ya sace ta ya gudu, ganin ta yayi kamar wata fulawa gel, dama Zara ga gashi tubar kalla. Anta Aisha ta fito da ita sosai, ita ma lokacin da ta ganshi? mantawa ta ita amarya ce da gudu ta je wajensa mai kyau kalla ka ga na yi kyau ga kunshi ba duba tana magana tana nuna masa wow ya yi kyau habibti kwalliyar ta yi kyau kamar ba zaren baba ba you look so gorgeous and busty baby na dariya ta yi, to ai baka mana selfie ba oh na manta to a dubban jama'a aka suka rinka shan pictures nasu tare da bintu da su azat aka rinka ɗauka sai da inda ta ce to ya isa sannan suka bari shi kuma ya tafi kamu aka yi haɗa da mu na al'ada da aka saba yi in dai ana biya aka sha sosai suka raka shi ana magariba aka tashi dangi dai kowa sai ya bikin amarya yake kaf tarihin garin na gaya ba taɓa biki wanda ya kyau haka Anas ana ta badari za a angwance Nazara har wani jijji da kai yake su ma gidansu taro ake don har da mace za a aura lokacin da suka koma sai gashi wai ya zo ya ganta ai kuwa sai ya ƙara ruɗewa ji yake kamar ya janyo jibi a ɗaura auren ko ya huta da idon wancan mayan wai Mahmud tunda lokacin da ya zo a gabansa aka ce ta je har ta ce ba za ta ba mai kyau ya ce ta fita ba maganar arziki sai ma magana da ya yaba mata wai me take yi a cikin gida bayan ya bayan gidan kun san zara da rashin kunya dan ma ta yi laushi kar ka ce kai ta yi ta ce kai asuwa kare da gudun layya faƙara'u alal alal larurati dan kaga ana kula ka shine zaka wani ɗebo deti mount naka ka ce zaka gaya min magana talaka kawai ba zai yiwu ba na aure ka a tafi ni a na naji sai ka ce kuda taurin kai kamar kamar kafaran farko ko jinjirin jaki to a hirɗinka da gayan magana ko gaya wa mai kyau baka da baki kamar kace jirgi fuska uwa an watsa biri kamar an watsa wa biri ta wada da zaka na ce min bileja uwar wani uwar wani goro uwar aka auro ta ko ko kawai ta ban sani ba kuma kalle ni ka gani da ni da kai a nemi dan kauye, gaba ɗaya kansa ne ya kwance lallai wato daman ba ta da kunya za ki shigo hannu wallahi sai kin kasa muruwa za ki shigo hannu wallahi sai kin kasa muruwa ka ne dai ka da ita kuma in dai ka gani cikin gidanka ka sa ni a turi ka yi ta jibkata ni zara na fi ƙarfinka na wuce ajinka majnuni kawai yawo yawo ta tofa masa ta yi wucewarta a baya ya ji ana dariya ana tafi anas ya anas ya ka gani wallahi na yi imanin ko an ɗaura maka zara ba za ka iya da halinta ba ita wan ta ishe ka bare kuma ba za ka aure ta ba ba shi da bakin magana illa wani abu mai ɗaci da ya haɗiye lallai kuwa za su ga tsiya washe gari aka yi gasa na samari nan ma sun sha kallo shi azab bidiyo ya fara komai ba shi sha'awa yake barin gaɗar da ake yi a dandali ya ga yara amma su a tunanin su ‘yan mata ne da wasan tseren gudu. Sosai aka yi shagali na ban mamaki, kuma kowace rana lemo na kwari da abinci mai rai da lafiya ake rabawa. Anas dai ya tanadi rashin kirkin da zai da zai yi don tun da yake ba a taɓa yi masa rashin arziki irin haka ba. Baƙar fuska, barkin ido, baƙar zuciya, mai hancin buturami shi ya yi masa ciwo. Yadda yake da hanci mai kyau, a ce mai mai hancin buturami lallai za su yi kuka da idanuwansu. uwarsa ce ta yi ƙarar cewa ana kiransa. Kamar ba zai daga ba sai ya ɗauka. Assalamu alaika. Wa alaika salam. Kana magana da Dr. Samir. o oh, dr ya gida. Lafiya lau. Daman sakamakon ki ya fito. Shi ne na ce idan baka da uzuri sai ka zo ka karɓa. Ba matsala insha Allah. Amma gaskiya yanzu bana gida. Kuma gobe ɗaurin aure. Kaga da safe ba lokaci. Amma dai ko jibi ne sai na zo ko? Oke, haka yayi sai an jima. Sun gama waya da Anas, Dakka ya buga wa yayi ya awon. hello, doctor ya aka yi? Lafiya lau masha Allah. Na yi magana da mutumin ku ya ce ba shi da lokacin zuwa amsa. Ban san ya za a yi ba kuma. Kada na matsa ya fuskanta. Na bar abin a hannunku sai ku samu mafita. Ba damuwa dakto. Mu dai sai mu ce Allah ya saka da alheri. Ka yi naka sauran namu. Namun ma ya fi komai sauƙi wurin malam zamu. Kaka sai mu ce ina sakamakon tunda kafin auren ake dubawa shi kuma sai ya yi masa waya. Daga nan za a yi ta ta ƙare. Good idea, gashi kuna ja da yawa, hakan shi ne daidai. Kuma ni kaina abin da ya saka na yi muku haka, saboda na ga idan har aka yi auren yarinyar ita ce cikin matsala. Amma ba don haka ba, ko me za ku ban ba zan yi ba. Mun gode ma sosai, Allah ya biya ka. Taimako kai ai ba komai, sai gobe ni ma zan zo wajen, ko dan na ga diramar da za a yi. Oke sai an jima. Azad ne ya ce, ai hakan za a yi, kai Salisu sai ka je gurin malam ka ce kai dai baka yarda ba, idan ta kama kai ma awal kai ma awal ka shiga ana magana. ka ga a nan ma za ka iya cewa tabbas ka so ka yi magana a yi amma ganin yadda malamin ya yi sai ka ce shi ya sa ka yi shiru a nan ma sai ka bashi ɗan short story akan wasu cousin da gidansu guda ashe bai san yana da ita ba bare kuma wanda ba gari guda ake zaune ba wow azat kai ma ka yi tunani haka suka tashi sai wajen malam lokacin ita kuma bintu sistan mahmud ta je wajen mai gani. saboda ta ji komai akan shi ne yake a bawa Mahmud auren Zara amma ba ta san abin da aka shirya ba da sallama ta shiga salamu alaikum wa alaika salam binti ce eh jaddi tafaddal mashi jadda zama dai akan akan ƙasa kusa da shi ta ce jaddi na'am jaddi sa'ad aki aki aki bihi bi zara bikil hayati aki huwa huwa duka, wa lahma wa damma huwa هو bi zahra. سعد أخي ليتزوج بزهرة لا تكشر حياتي تفيدك يا جدي لا تزوج زهرة بغير أخي kuka take tana magana don Allah ya hakuri ya bawa yayanta zara sai mai gari dai shi mai gari dai tunda ta fara magana bai fuskanci komai ba sai daga ƙarshe inda ta ce a bawa yayanta hannunta ya kama ya ce bintu ki yi haƙuri komai na duniya ba komai kake samu ba kuma zara ba matarsa ba ce Allah ya riga ya ƙaddaro saboda haka ki daina kuka, ki masa fatan samun wadda ta fita. Amin ta ce sannan ta tashi ta fita, tana mai cike da haushin kakan nasu. Zama suka yi a turakar malam, yana ganin su ya ce, yawwa, kun ga yanzu sani ya kawo babban dan malam, alewa. Alewa ce katan goma, sai goro huhu bakwai, yayi, a yayi wallahi malam, Allah ya ƙara zumunci amin. Wato malam akan maganar gwajin nan ne, ya aka yi, da fatan dai babu matsala daga Zara. kuma babu wannan ulcer da ciwon duka ko? Wai, ani na ban tasha kuma ka gaskiya, ni sakamakon zalima nake so a ji, ba komai, ba komai ba ni wayata ka ga. Bugu uku, ana sai ɗaga, assalamu alaikum malam, wa alaikum salam ya gida da kacaniya, wallahi malam sai alheri. Dama akan maganar gwajin baka min ba, kuma ga shi gobe daurin aure, idan babu matsala ko aiko min da ita sai kayi ko kuma ya za a yi. To dama yanzu nake shirin karɓowa, amma da safe insha Allah sai na taho da ita. Eh to, hakan yayi Allah ya kai mu. Ganin haƙarsu ta cimma ruwa cikin sanyi, ya saka ya awal bai ce komai ba, suka tashi. Mai gari da ya fara tunanin ya za a yi, tun daga shi daga ‘yarsa har matarsa ga jigarsa ƙarama haushinsa suke ji. Dama ya amince Dama ya amince tun farko, yanzu kuma bakin alƙalami ya riga ya bushe. Sai haƙuri. Mahmud kamar an ce an bashi zara, Gaba ɗaya tun da suka zo suka yi shawarar yadda za a yi ya fara anansin wa friend nashi ɗaurin aurensa. Yanzu haka ya tafi Abuja, Azad kuma ya tafi Lagos tare da taimakon su ya hawa da Salis don ɗebo abokanansa. Su Mahmud manya, jirgi kowa ya hau kafin 1 a.m. sun dawo tare da tarin abokanansu. Ba a gaya suka sauka ba, Kano suka tsaya cikin hotels kafin safiya. Anas, an bayan wanda suka yi da malam kamar ba zai je ba, amma da ya tashi har da cewa ka ji mu da ɗan ƙauye rainon tuwon dawa da na tsari zai wani sai an yi test. Ni dai ban da matsala sai ma daga ‘yarka ne. Sai dai ma daga ‘yarka ne nake ganin za a samu ba yadda ya iya haka ya tafi. Yana zuwa har dokta ya fito sai ganin sai a'a malam Anas kai ne haka kai da ka ce ba yanzu ba. Eh wallahi babanta ya matsa shi yasa oke to ka karɓa haka ya bashi Dokto addu'a yake Allah ya sa kada ya buɗe. Bai buɗe ba kuwa, sallama ya tafi. In na ce da siya awal suke ƙara mai da maganar, sai dariya suke. Baran da dakta ya ce, ya zo kuma bai buɗe ba. Nan ma fatan su kada ya buɗe, ya ga komai. Iya ma har da ita kenan daga matan malam har na mai gari sun iya tsiya. Suna kallon mazajen su foto a kan rawar kan da suke za su aurar da ya. Tun safe ake gyara ciki da waje na garin, shara ake takwasa. ana shimfiɗa kafet a wajen Ga tamfol da aka jera, wani kafet ne ciki, wani kafet ne ciki, wani kuma kujeru ne. Abin da ya yi kyau, ya awar gidan gonar malam nan ake yan awar gidan gonar malam nan aka gyara har da yin fenti da saka sabbin kujeru da katifa da filos. Dakuna ne wajen hudu a gidan ga kuma ɗakin kaji. To yanzu babu an kwashe za a yi shagali da shi. Nan ma wanke shi aka yi aka zuba kafet da katifu. Ga sabon janareto da aka siyo. Wurin ya yi kyau a nan suka tanada. Masu sauraro, duka-duka abin da ya sawaka kenan a cikin shirin namu na yau, mai suna rayuwarmu a yau. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu, za ku ji mu ɗauke da ci gaban shirin.